kangalan kakkade kirdi kangalan yahudiya nasara kangalan madugun kungiyar boko haram kenan abubakar shekau cikin sabon faifan bidiyo da fitar na tsawon minti 36 da dakika 18 shekau ya yi wa gwamnati da tsarin demokradiyyar najeriya wankin babban bargo inda ya jaddada cewar har yanzu fa yana nan a raye kuma cikin koshin lafiya a daular su shekau ta wasu kawo hidiyon so kawo falman tawi rara shekau isa nono yi shekau da adina ala isirin Jagoran na Boko Haram kazalika ya kira sunayen wasu shugabannin siyasa da na tsaro a kasar inda yake ta nanata cewar har yanzu fa suna nan kan bakansu domin cimma muradin su. Gaba ɗayan arna go and come back. We in here. I my Allah. To kome wannan sabon faifan bidiyo ke nufi ga yaƙi da ta'addanci a ƙasar? Tambayar kenan da na yi wa tsohon jami'i a hukumar leƙen asirin sojan Najeriya, Aliko Yar Rashid Harun, Eto eh wannan bidiyon ya fito ya nuna mu mutanen Najeriya da duk duniya cewa suna nan daram kuma duk wani kirare-kiraren da sojojin Najeriya suke yi bare ka musu wani illa game da al'amuran da suka sa a gaba ba. Akwai abin da ake kira new trend and new strategies wanda su 'yan Boko Haram din nan suka fita. Cikin watan nan kawai an samu attack attack wanda su 'yan Boko Haram suka kai bayan mukaddashin shugaban kasa ya ce su a nan hafsan sojoji su tattara zuwa Borno wanda ya kai wajen zuwa 20 zuwa 30 wanda kuma idan ka kayyada ya fi a kafin da suke kaiwa baya. Amma kana ganin wannan sassan bidiyon yallaɓai ba zai iya zama bin da ake cewa farfaganda ba? Zai iya zama farfaganda ba. In ka duba wannan bidiyo a cikin watan nan sun fitar da bidiyo guda biyu. Ko da ka wannan ba zai zama farfaganda ba. Don abin da duk wani ɗan ta'adda idan ya fito ya ce ga abin da yake so ya yi. Ko ba jima ko ba daɗe ko da suna da salon da suke fitowa. Kwararru irin su Baba Yola Muhammadu Tango na ganin lokaci yayi da za a tura ɗaukacin dakarun Najeriya zuwa dajin Sambisan. da ma zagayen tafkin chadi domin yin gumurzun a ta kare sojan sama da na kasan haka za a sake su su shiga sako-sako lungu-lungu na chad area din nan da kuma bisa eskin za ka riga bayarwa tun lokacin jonathan kan cewa idan sojojin suka ce za su shiga za a kashe farin hula to amma argument na mala yanzu kun farin hulan sun tsira don haka a sake su su shiga Allah na tuba a yi mai kan uwa da wabi wanda aka kashe shi aka gafarta shi wanda kuma aka samu wata gida amma dai za a samu a gama da shi na samfuran. Nan take dai ba a sami martani daga hedikwatar tsaron Najeriya ba. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.